من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي uku da الأقدة lisani ya يفقه قولي بهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan safiya ta asabar sha uku ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin diyufur rahman wanda yake a unguwar kwangila a cikin garin mina jihar naija a wannan tafsiri a rana ta hudu wanda aka saba gabatarwa ga iyaye mata a wannan wata mai albarka kafin mu fara tafsiri akwai tambaya guda daya mai tambaya take cewa assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah ta ce malam namiji ne ya siya wa yaran shi maza kaya sai bai siya wa matan ba ma'ana bai siya wa 'ya'ya mata ba kuma ɗaya matar yaranta duka maza ne mace ɗaya gare ta ɗayar kuma mazan biyu gare ta mata biyar to malam sai mai yara matan nan ta ce ba za a ɗinka wa yara mazan nan kayan ba har sai an siyo wa yara mata a tamfa su ma to malam zan eh, zan iya yin hakan ya dace shi kuma mijin ya ce wai ba zai siyo ba to da farko nasihar da nake so in yi wa iyaye mata mu mai da hankali da kyau lokacin azumi da lokacin sallah ƙarama ko babba suna daga cikin lokutan da da yawa aure yake lalacewa abin kwa da yake jawo lalacewar aure a waɗannan lokutan matsalar kayan sallah wanda da yawa daga cikin iyaye mata suna da gajen haƙuri waɗansu suna da ɗabi'un rainuwa miji zai dage ya yi abu iya ƙarfinsa a raina masa ko a wa yara kaya kala ɗaya ki ce sai an yi biyu a ta rigima ko ke a miki kala ɗaya ki ce sai an ƙara a ta rigima to ya kamata iyaye mata su yi wa kansu da kansu nasiha su yi karatun ta natsu yanzu wata matar tana nan neman mijin da zai aure ta take yi ko ba zai mata kayan sallan ba wata ma tana nan tana neman mijin da ko da ita za ta rinƙa masa kayan sallan amma ki Allah ya mutunta ki ya girmama ki ya baki mijin da zai zauna da ke lafiya cinki da shansa gwargwadon iko duk da wahalar da ake ciki ta rayuwa da zafin talauci kila ma an zo lokacin azumin ko sallar ya dage ya yi miki kayan sallah ko ya yi wa 'ya'yanki amma kuma ki ɗauki hanya ta rigima ban ce daidai ba ne namiji yana da hali ya yin abin da ya kamata amma idan ya yi in kina ganin akwai abin da ya kamata a gyara ko a ƙara to ki bi ta hanyoyin zaman lafiya hanyoyin nasiha ba hanyoyin tashin hankali da fitina ba domin in baki wasa ba to a ƙarshe za ki zo ki rasa duka ke baki samu kayan sallah ba kuma auren naki ya gurgunce ya lalace kuma ƴaƴan naki ki mai da su marayun tsaye kina ji kina gani domin yana daga cikin hanyar da yara suke fara shan wahala a rayuwa rabuwar uwa da uba mutuwar auren uwarsu to daga nan shikenan su kuma rayuwarsu ta shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kiga sun fara maraici tun uban su bai mutu ba kuma ke kika jefa su ke kika ja musu da haka dai ya ƴan uwa mu rinka yin haƙuri da yanayin da muka samu kanmu mu rinka godiya ga Allah wannan uban ya kamata ki tambaye shi me dalilin da yasa yace ba zai wa 'ya'ya mata ba shin ba shi da shi ne ko ko yana da shi din ba zai yi bane wani laifi suka yi masa cikin tattaunawa a cikin ruwan sanyi zaki iya fahimtar menene matsalar kuma sai ki maganinta a cikin ruwan sanyi a hankali Allah maɗaukin sarki ya samu dace Allah ya mana magani ba ma ba ki shawara ki ba hanyar tashin hankali hanyar rigima da mijinki don neman wani abin duniya domin wannan ba hanya ba ce mai kyau kuma wannan ba dole ba ne ya sa ki kai ga nasara ki yi haƙuri Allah da ya azurta ki da 'ya'yan wata tana nan tana fatan ma a bata ɗan ko ba ta da kuɗin yi masa kayan sallah to ke ku aka baki ɗan kin ga su kayan sallah ana siya a kasuwa amma 'ya'ya ba kasuwar da za a je a siyo su da aka ki yi haƙuri ki ɗau dangana kuma ki bi hanyoyin da suka dace ki sa wanda ya isa ya masa nasiha ya masa in yana da hali ya ƙi to in Allah maɗaukin sarki ya so sai ki ga Allah ya dawo miki da hankalinsa kuma ki ta addu'a Allah ya baku zaman lafiya kuma ya fahimtar da mai gidanki sauke haƙƙin iyalinsa a kansa Allah ya samu dace a makon da ya wuce mun cike da ƙarshen aya ta goma sha biyar cikin wannan sura mai albarka suratul mulk ko suratul malik ko suratul tabara da haka yau za mu tashi farkon aya ta sha shida kuma wannan shine darasinmu na hudu a cikin surar faɗin Allah a amintun man fi Allah ya ce a amintum man fi sama shin yanzu kuna so ne wanda yake cikin sama an yaksifa bikumul arba ya sa ƙasa ta tsage da ku fa ta ta ta girgizawa da ku hatta halaka ku a haka ma'ana Allah subhanahu ta'ala yana tsoratar da bayinsa akan in ba su yi masa abin da yake so ba in ba su yi masa ɗa'a ba in ba su yi imani da abin da ya aiko musu da shi ba to fa komai zai iya faruwa wannan kenan ya nuna mana rashin imani shi yake kawo fitintunu a duniya rashin imani shi yake kawo girgizar ƙasa a wani lokaci zazzabin rana ko zazzabin wata ko dai waɗansu abubuwa da suke iya damun mutane ko su kai su ga halaka da haka Allah maɗaukin sarki yana jan kunnen mu Matuƙar muna son mu zauna lafiya Matuƙar muna son mu ga komai yana tafiya daidai Matuƙar muna so duniya ita kanta ta zauna lafiya ba a can ku ji an yi gobara ba ko can an yi girgizar ƙasa ba ko can an yi ambaliyar ruwa ba to mu yi imani da Allah subhanahu ta'ala mu bi shi kowace macen da take so ta zauna lafiya a gidan mijinta ta riƙe addinin ta tsakani da Allah Allah zai baki kwanciyar hankali zai baki zaman lafiya duk familin da suke so su zauna lafiya to su rike addinin su su bi Allah sai su zauna lafiya bahaushe ya ce bin Allah maganin wayo Allah da haka Allah subhanahu ta'ala yana jan kunnen mutanen duk duniya baki daya akan cewa in dai kuna son ku zauna lafiya to ku yi abin da muke so ku bi mu ba wai ma dan duniya kaɗai ta zauna lafiya ba ku kanku a jikinku sai kun fi jin daɗin jikinku ku kanku a jikinku sai kun fi samun cikakkiyar lafiya ku kanku abincin da za ku rinka ci sai ya fi muku amfani sai ya fi gina muku jiki domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau anna ahlal qura

ولولا كانت قرية آمنت Allah maɗaukakin sarki ya ce walaula kanat qaryatun amanat ina ma dai a ce kowane gari kowaɗanne mutane kowaɗanne ƙabila za su yi imani lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard da mun buɗe musu albarkatun sama da albarkatun ƙasa walakin sai dai inda matsalar take kazzabu mutane sun ƙaryata a matsayinsu na ɗaiɗaiku ko a matsayinsu na dangi ko a matsayinsu na al'umma baki ɗaya ba a akhadnahum mu kuma sai muka rinka kama su bi makanu yaksibun da munanan ayyukansu idan kika ki kula da sallah da kyau in kin ɗora tuwo ma sai ya ƙone alhakin baki wa Allah da ya baki tuwon sallah a kan lokaci ba ko mai kyau ba idan kika ƙi yin zikirin safiya a ranar sai ki wuni da kasala a jikinki ba za ki iya yin wani abin alheri ba ki ji garin duk ya miki ba daɗi kamar an miki duka kin kasa ki share ɗakin ki kin kasa ki wa mijinki abinci akan lokaci kin kasa ki kula da tsaftar ƴaƴanki matsalar ba yi zikirin safe ba ko kuma ki zo ki yi abinci kina sha'awar abincin amma ki zo ki aje shi a gaban ki kasa ci to saboda ubangijin da ya baki abincin baki bi shi ba ya za a yi shi ma abinci ya bi ki ya za a yi ke ma ki samu abin da kike so ba za ki samu ba a wata ayar Allah maɗaukin sarki yana magana da yahudawa ya ce walau annahum aqamu taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tati arjulihim da a ce za su ɗauki attaura su yi aiki da ita kamar yadda Allah ya ce da duk abin da aka saukar musu daga wajen ubangijinsu to da sun ji daɗin rayuwa la'akalu min fawqihim da sun rinka cin arziki na sama da su kayan marmari wanda suke jikin bishiyoyi su yi kyau ki sha mangwaro ba zai bata miki ciki ba ki sha lemo ba za ki ji yayi tsani ba ki sha kankana ki ji ta da zaƙi ta miki amfani a jiki saboda ke ma ne wa ubangijin waɗannan abubuwan biyayya su ma dole su yi miki biyayya to haka nan wa min tati arjulihim da kun rinka ci daga ƙarƙashin ƙasa ma'ana abubuwan da ƙasa za ta rinka fitarwa su ma za su zama masu kyau masu daɗi ga ɗan adam duk wanda ya tuna da can lokacin da zunubi bai yi yawa ba lokacin da kana yaro duk wanda ya shekara arba'in zuwa sama zai ga a lokacin kayan marmari ko ganin ida ma sun fi kyau a lokacin za ku ga hatta dabbobi suna da cikakkiyar lafiya in ka kalli awaki su baka sha'awa in ka kalli kaji su baka sha'awa sannan kuma in an ci su naman ya fi daɗi ya fi zaƙi ya fi garɗi saboda lokacin saɓo bai yi yawa ba to amma da mo yadda saɓo yake haɓaka gwargwadon haka kuma albarka take raguwa albarka take lalacewa albarka take ƙarewa a wata ayar Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati da a ce duk mutane za su haɗa kan hanyar da na ɗora su ita ce hanyar musulunci la asqainahum ma'an gadaqa da sai mun rinka zuban musu da ruwa daga sama kamar da bakin ƙwarya zafin nan da ba zai rinka addaban mutane ba kun ga da mutanen da ba su da AC ba su da fanka tantagaryar sahara suke rayuwa a ciki amma yanayinsu na zafi bai kai namu na yanzu ba saboda suna bin Allah don haka garin ma ba zai musu zafi sosai ba suna addini gwargwadon iko garin ba zai dame su da zafi ba hatta cututtuka za ku ga babu da yawan cututtukan da ake da su a yau a wancan lokacin babu a wancan lokacin ba za ka ji an ce hiv ba ba za ka ji an ce diabetes ba ba za ka ji an ce eh, hypertension ba ba za ka ji an ce hypertitis ba ko da akwai su ɗin amma tasirin su da su ga mutane bai kai na yanzu ba me yasa saboda mutanen da suna da ƙoƙarin bin Allah shi yasa Allah ya ɗauke musu wahalhalin rayuwa ya ɗauke musu cututtuka ya ɗauke musu tashin hankali da bala'ai da musibu suka rayu lafiya saboda sun sa Allah subhanahu wa ta'ala a gaba to amma yanzu mu kuwa ba haka ba saboda me saboda addininmu yayi yi ƙaranci mu ga Allah ta yi ƙaranci saɓanmu ya yi yawa da aka dole fitintunu su dame mu a wata ayar Allah maɗaukakin sarki ce ba laula ƙaryatun kanad amanat da a ce za a samu wani gari da duk mutanen garin za su yi imani dukkaninsu su ba Allah dukkaninsu su kaɗaita Allah da bauta dukkaninsu su yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya kamata ubangiji madaukakin sarki ya ce fa imanuha da imanin ya musu amfani da sun ji daɗin rayuwa an gane ko sai Allah madaukakin sarki ya ce kash illa qauma yunus sai dai mutanen annabi yunusa ne kaɗai lamma amanu da suka yi imani baki ɗayansu kashafna anhum azabal khizi fil hayati duniya duk wata matsalar rayuwar duniya muka ɗauke musu a garin annabi yunus alaihi salam saboda mutanen garin sun yi imani sauro ma babu a yau mu inda musibar sauro kadai Allah zai banmu da ita ta ishe mu bala'i me yake jawo sauro ya cije ka saboda ka ka ba Allah shi kuma yana jin haushi sai ya zo ya gallara ma cizo lokacin da ka kwanta kake so kai bacci ka ji daɗi sauro ba zai yadda ba saboda baka bi ubangijinsa ba shi yana taya Allah kishi to haka da yawa daga cikin matsaloli na rayuwa da haka dai idan muka fahimta ya yan uwa imani yana da matukar amfani yana sa a ji daɗin rayuwa yana sa a rayuwa mai albarka yana ba da lafiyar jiki yana ba da zaman lafiya shi yasa Allah maɗaukin sarki ya buga mana misali da waɗansu al'umomi da yawa wanda lokacin da suka yi imani rayuwarsu ta yi musu kyau da suka canja daga imani sai rayuwar ta lalace ubangiji madaukakin sarki ce daraballahu masalan Allah ya ce wa daraballahu masala Allah yana buga muku misali da ƙaryatan wani gari kanat aminatan garin yana cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ana nufin 'yan garin suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ba su da wata matsala ya ci ga ragadan min kulli makan arzikinsu yana zuwan musu a yalwace ta kowane ɓangare kasuwanci yana tafiya albashin ma'aikata yana da kyau manoma suna samun albarkan noma babu wata matsala ya ati haris ragadan min kulli makan a lokacin da suke imani da Allah a lokacin da ba sa saban Allah kowannen su yana yin abin da ya kamata gwargwadon iko to amma ana tsaka da haka fa kafara bi an umilla sai suka fara kafircewa ni'imomin da Allah ya musu suka fara sakin layi suka fara yin abin da bai dace ba suka fara daina kula da sallah akan lokaci suka fara zinace-zinace suka fara gulmace-gulmace suka fara yi wa juna hasada da bakin ciki Allah ya ce fa'azaƙa Allahu libasal ju'i wal khaw sai Allah ya ɗauke zaman lafiyar nasu sai ya maido musu da tashin hankali ba ma ba mai suka rinka tashi a garin fashi da makami kidnapping walju yunwa ta addabi kowa noma aka daina samun amfani da yawa albashi yawa ma'aikata karanci farashi ya tashi ‘yan kasuwa ba ciniki shi ne ahallahu Libasar ju'i wal khawf bima kanu Allah maɗaukakin sarki ya ɗanɗana musu su da musibin rayuwa saboda munanan ayyukansu da haka ko yanzu idan mutum ya ga yana cikin wata matsala mace tana cikin matsala ko dai matsalar ‘ya'ya ko matsalar mai gida ko matsalar abokiyar zama kai ko matsalar ma auren ya ki samuwa ki tuntuɓi kanki da kanki laifinki ya ja miki akwai wani abu ƙila na laifi da kike tsakaninki da Allah shi yasa rayuwarki ta shiga matsala ko kuma akwai wani abu wanda ya kamata a ce kina yi amma kika ƙi ƙila da safe kina da cikakken lokaci ke ba aiki kike zuwa ba ke ba komai ba amma ƙila sai ki kwanta ki ta bacci kila sai ki ta chatin da waya kila sai ki sa talabijin ki ta kallo a madadin ki tashi ki sallar walaha a biyu a madadin ki yi zikirin safe to wannan zai ja Allah ba zai kyale ki ba wannan yanayin da ke ciki ba shi ya kamata ki kasance a cikin sa ba in Allah maɗaukin sarki ya maka ni'ima yana bin ka bashin godiya in ka gode zaka zauna lafiya amma idan ka kika gode masa ta hanyar yi masa abin da yake so to ba zai baka ka zauna lafiya ba da aka duk lokacin da muke cikin matsala farkon yayewar matsalar mu shine mu fara bincikar kanmu da kanmu mu gano menene abin da muke yi na kuskure mu daina mu gano menene abin da ya kamata mu rinka yi na daidai ba ma yi to in muka gyara sai Allah ya gyara mana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin ذلك بأن الله ذلك Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Allah baya canja wa mutane wani yanayin da suke ciki in na jin daɗi ne ya kawo wahala ko in na wahala ne ya kawo jin daɗi hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai in su mutanen sun canja da kansu idan kana cikin yanayin jin daɗi to alama ce ta cewa ka ne wa Allah abin da yake so to ba zai canja maka wannan jin daɗin da wahala ba sai in kai ma ka daine masa abin da yake so shi ma sai ya daine maka abin da kake so haka in kina cikin halin wahala alama ce ta wa Allah laifi ko kuma kina ƙin yin abin da ya kamata a ce ki yi to Allah ba zai canja miki wannan yanayi ba sai in ke ma kin canja daga wannan yanayin kin koma yanayi mai kyau Allah ya ce zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka tsarin Allah yake baya canja wa mutane wani abin da suke akai face sai in su ma sun canja masa da haka mu rinka kallon kanmu mu rinka bincika kanmu a lokacin da musibu da damuwoyi suke damun mu bari in ba mu misali na wani mutum ɗaya daga cikin magabata sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yake ba da labari yace tunda na tashi a gidanmu muke cikin bakin ciki da damuwa da matsala bakin ciki da damuwa da matsala yace ba mu taɓa zama a familin mu lafiya ba yau ka ji a gidan wanan mu an yi gobara gobe ka ji a gidan wance ɗanta ya faɗa rijiya gobe ka ji wane ya yi aksidan kafarsa ta karye haka muke a familin mu kullum ya ce daga baya sai nake karatu da lokacin bai fara karatun addini ba sai ya shiga karatu a cikin karatunsa sai ya karanta tarihin kakansa kakansa ba ma guje ne mana da ba musulmi ba ne sai ya zo ya musulunta to a ƙa'ida annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya zo ya musulunta cikin abin da annabi yake intabiyu ɗinka ya tambaye ka zai tambayi ya sunanka domin kun san suna ma yana da tasiri akan mutane wata musibar da kike ciki ko kake ciki sanadiyar mummunan sunan da ake gaya maka ne ko ake gaya miki to shi sa'id ibn al da ya karanta tarihin lokacin da kakansu ya zo zai musulunta wajen annabi annabi ya tambayi sunan kakansa ya sunanka sai ce na huzun huzun ma'anarta a larabci bakin ciki to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya canja masa suna ya ce a'a daga yau a daina ce maka huzun bakin ciki a rinka ce maka sahal sahal shine saukin hali saukin kai to shi kuma lokacin ba ma guje ne farkon musulunta sai wa annabi musu sai annabi jayayya shi kuma annabi ba a jayayya da shi sai ce ni bazan zan canja sunan da iyaye na suka samu ba sai annabi ya kyale shi to wannan bakin cikin da ake gaya masa kullum kowa ya gan shi ya huzun a gaisa ya huzun bakin ciki ya ce na'am ashe kira wa kansa bala'i yake yi wannan bakin cikin shi ya rinka shiga gidansa ya rinka shiga 'ya'yansa ya rinka shiga jikokinsa gaba ɗaya famili ɗinsa suka rasa zaman lafiya da kwanciyar hankali to yanzu da yawa daga cikin matsalolin da muke ciki wasu ba su gane ba garin kakale kakalen suna ki samo wani suna ke kina jin yana da daɗi a baki amma yana da mummunan ma'ana a rinka gaya miki ko a rinka gaya wa yaki wannan sunan sakamakonsa sai bala'i ya ta shigowa gidanki baki sani ba to kun ga kenan ashe a suna ma kadai mutum yana iya wa Allah laifin da zai ja musiba ta addabe shi a rayuwa to ina kuma a cikin sauran abubuwa ina kuma a cikin sauran abubuwa da haka dai ya uwa sirrin jin daɗin rayuwa shine ƙoƙarin kwatanta addini da kwatanta daidai da kuma nisantar ayyuka na zunubi wannan shine abin da wannan aya take nuna mana a fakaice a amintun man fi sama ay yaksifa bikum al-arda fa idha hiya tamur yanzu kuna jin wanda yake sama kun yadda da ya sa ƙasa ta tsage da ku ku shiga ciki ta matse ku ta ta mutsutsuka ku da haka haku mutu amsa shine ya ubangiji ba ma son haka to idan ba ma son haka miwa Allah abin da yake so kuma ba ma son hakan ba kawai da baki za mu faɗa ba a gani a aikace a wata ayar makamanciyar wannan cikin suratul isra ubangiji ya ce afa amintum an yaksifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba shin yanzu kun yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wani bangare na ƙasa ya tsage ya rubta da ku ya yi amfani da wannan damar tasa wajen ya halakar da ku amsa shi ne ya ubangiji ba ma son haka to in ku ba ma so ku yi wa Allah abin da yake so in ba ma so mu bi ubangiji mu imani da shi kuma mu bi manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu yi masa biyayya a aya ta gaba Allah ya ce am amintum ko ku kuna son man fis sama'i wanda ke cikin saman ayyur sila alaikum hasiban ya aiko muku da iskar guguwa irin iskan nan wacce take zuwa ta rushe gidaje ta rinka ɗaukan mutane tana jifa da su ta rinka ɗebo yashi da duwatsu tana jifan ka da su ko ta ɗebo yashi na sahara ta binne ka da shi kana so Allah ya ma haka ba wani wanda yake son haka to idan ba masu shi ne sai mu imani kuma sai mu aiki nagari domin Allah ka'idarsa in dai aka yi imani da shi to ba zai bayi azaba ba in bayi suka yi masa abin da yake so shi kuma ba zai azabtar da su ba ubangiji ya ce ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima yomi Allah zai yi da yi muku azaba in kuma kun gode masa kun yi imani da shi dan Allah ya yi maka azaba laifinka ya ja maka in ku kai masa abin da yake so ba wata riba da zai ci na ya maka azaba shi Allah mawadaci ne ga biran ya daki bawa ba irin mu bane in ka samu wanda ka fi karfi ka dake shi ka ce ka ji daɗi shi Allah ba haka yake ba in dai ka ga ya daki bawa ko ya tsora masa wata musiba ko wata azaba to bawan ne ya ƙi yin abin da ya kamata ya ƙi ji da aka ake masa haka dan a ja masa kunne to da aka Allah subhanahu wataala ce am amintu man fi samai ay yursila alaikum hasiba sai Allah ce alamu na da sannu za ku san kaifa nadhir irin yadda nake jan kunne na in ji Allah in ba ku yi min abin da nake so ba da sannu za ku san irin yadda nake jan kunne na ma'ana dai jan kunnen Allah da gargadin Allah yana faruwa ne ta hanyar irin waɗannan abubuwa na musibin rayuwa da muke gani yanzu ga abin da ya addabe mu a Najeriya ta arewa matsalar kidnafi kama mutum a nemi kuɗin fansa to wannan bala'in mu muka jawo kanmu da kanmu a matakin farko sakamakon laifuffukanmu mace tana gida amma wani laifin da za ta yi ya ci a rusa garinsu baki ɗaya namiji shi ma a kasuwa laifin da zai wa Allah ya ci a rusa garinsu baki ɗaya domin Allah ya maɗaukakin sarki yana iya jarraba al'umma ya ɗora mata musiba da bala'i da laifin mutum ɗayan cikinta kaɗai da aka karki ɗauka cewa ke laifinki ba shi ya jawo matsalar ba ni ma karin ɗauka ba na wani ya ja matsalar ba a'a in muka ɗauki wannan hanyar to kowa ma ai sai ce shi ma ba shi bane amma kakki raina ko me kike yi na laifi a gidanki ki tuba ga Allah ni ma kan raina nawa in tuba ga Allah kowa ma mabiya su tuba shugabanni su tuba talakawa su tuba masu kuɗi su tuba kowa ya tuba maza su tuba mata su tuba masu aure su tuba marasa aure su tuba in muka haɗu muka tuba baki ɗayan mu sai Allah ya yi mana da aka matsalar asalin shine da laifuffukanmu ne muka jawo wa kanmu da kanmu musiba da bala'i duk sojojin da ake cewa muna da su duk jami'an tsaron da ake cewa muna da su duk shugaban ƙasan da muke jin muna da shi wanda zai jajirce in ba mu tuba ga Allah ba su ma Allah ba zai ba su ikon su iya ba ga sojojin amma ba za su iya aikin ba saboda me saboda ai daman ba da karfin su suke iyawa ba taimakon Allah ne to tunda mun kimi wa Allah abin da yake so sai ya ki ba su taimakon sai su kasa abin da ya kamata a gama shi a sati ɗaya sai Allah ya kai mu shekara a shekarar ma abin ya ki karuwa da haka dai ya uwa mu koma da kanmu da kanmu mu tuba ga Allah sai mu samu daɗin rayuwa sai mu samu rabauta duniyarmu da lahiranmu idan muka lura a cikin waɗannan ayoyin guda biyu Allah ya nuna mana cewa zatinsa maɗaukaki yana sama ma'ana Allah da zatinsa a sama yake amma a ko'ina iliminsa yana nan domin Allah ya ce a amintun man fis sama'i yanzu kuna son wanda yake sama ne to waye wanda yake saman ana nufin Allah kuma ba ana nufin cewa Allah yana cikin sama ba ana nufin Allah yana saman sammai baki ɗayansu domin Allah ya daidaita akan al'arshi shi kuma al'arshi a saman sammai baki ɗayansu yake shi yasa nan da Allah ya ce man fis sama'i wanda yake cikin sama malamai suka ce fi a nan ma'ana ala domin a larabci akwai abin da ake kira da zuruf zuruf shine abin da turawa suke faɗa a girama prepositions kalmomin da suke nuna waje to Allah subhanahu ta'ala ya ce man fi sama fi daidai take a turanci da in in yana nufin ciki to amma shi Allah ba a cikin sama yake ba shi a saman sama yake da ka malaman sanin larabci malaman girama na arabic suka ce fi anan ta zo ne a madadin on sama da ka a amintun man fi sama ma'anarsa a amintun man alas sama shin yanzu kuna son wanda yake saman sammai ba wanda yake cikin sama ba domin idan muka karanta hadisin Isra'i da Mi'raji lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai je wajen Allah a sama Annabi ya wuce sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu har sai da ya fita daga sama baki ɗaya sannan ya je inda Allah yake to da wannan ya nuna Allah ba a cikin sama yake ba Allah a saman sama yake subhanahu wa ta'ala kuma wannan abu ne wanda hatta ɗabi'ar ɗan adam ta yadda da shi abin mamaki za ku samu akwai musulmin da suke cewa wai Allah yana ko ina to idan ka ce Allah yana ko'ina ya zama Allah ba ɗaya bane yanzu mu ce Allah yana nan a masallacin kwangila tare da mu da zatinsa yana masallacin boso yana cancaga yana kwantagora yana nibusa to ya zama ba ɗaya bane kuma aya ta ce kul huwallahu ahad ka ce Allah ɗaya ne to amma abin da ake cewa shine Allah da zatinsa yana sama amma iliminsa yana ko'ina duk inda kake yana tare da kai da iliminsa da ikonsa da kulawarsa ba abin da za yi bai sani ba ba maganar da zaka ka faɗa bai ji ba kuma in yana so ya disfilin da kai zai iya ɗaukan mataki a kanka ko'ina kake shi waje ba ya masa nisa subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da imam malik ɗan anas ya faɗa allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu makan Allah yana sama da zatin sa amma ilimin sa yana ko ina babu inda babu ilimin Allah subhanahu wa ta'ala za ku ga hatta bebe ko kurma wanda baya ji in zai yi rantsuwa sai ya haka ma'ana ya yadda cewa Allah yana sama Allah ya ce shi yake saukar da ruwa daga sama saukarwa tana nuna mai yin aikin shi ma yana can annabi sallallahu alaihi wasallam ya je isra'i da miraj isra'i da miraj yana nufin ya yi tafiya ya je wajen allah don su gana kuma da annabi ya tashi tafiya sai ya tafi sama wannan ya nuna kenan allah yana ina yana sama to wannan shine abin da addini ya tabbatar da ayoyin qur'ani da hadisai kuma shine abin da nece ta dan adam ita ma ta yarda da shi yanzu ko kai ne za ka yi addu'a sai ka ɗaga hannu kuma an cewa kake roko sai ka cewa allah ko wanda yake cewa Allah yana ko ina baya yin haka alama yana neman Allah din a ko ina yana sacin a'a sai ya daga hannu ma'ana hatta ɗabi'arsa ta yadda cewa Allah a sama yake to da haka wannan yana daga cikin saƙon da waɗannan ayoyi suka kunsa sai Allah ya ce ni. Allah ya ce wa laqad haqiqa kazzaba alladhina min qablihim waɗanda suka gabace ku ku da muke magana da ku sun ƙaryata wannan jan kunnen da muka yi musu su ji ba sai da suka ƙaryata to da haka fa kaifa kana nakir ku tambayi labari ku ji yaya muka ɗanɗana musu kuɗa kun ga mutanen annabi nuhu su suka fara ƙaryata Allah duk wanda ya karanta tarihin annabi nuhu a cikin alƙur'ani da mutanensa ya ji cewa a ƙarshe Allah ya musu ambaliyar ruwa sai da ruwa ya cika duniya kowa ya mutu to ka tambayi wannan labarin ka ji yaya suka ƙare mutanen annabi hud alaihi salam su suka biyo bayan mutanen annabi no su ma suka ƙaryata Allah su ma ka tambayi ka ji yaya Allah ya gama da su Allah iska ya turo musu da tsawa ta mala'ika ta kashe su ta gasa su ta ƙone su kamar yadda ake fesa wa kyankyaso shelters ya kafe to haka Allah maɗaukin sarki ya rinka kashe mutane yana halakar da su saboda sun karyata shi da haka Allah yana gaya mana wannan ne don mu shiga taitayin mu irin abin da ake cewa gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah kuma da na gaba ake ganin zurfin ruwa irin abin da ya faru ga mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hudu da mutanen annabi Salihu da mutanen annabi Shu'aibu mu ma zai iya faruwa da mu in muka ci gaba da yin abin da Allah baya so kuma ba dole sai namu ya zama irin nasu ba collectively gaba ɗaya kowa da kowa a'a Allah zai iya ɗaukaka kai kaɗai ya ɗora ma wata musiba saboda laifin da kake yi Allah zai iya zaɓar ki ke kaɗai ya ɗora miki wani bala'i saboda laifin da kike yi to da mun dai Allah ya gaya mana laifi shi yake jawo musiba shi yake jawo bala'i shi yake jawo rashin jin daɗin rayuwa shi yasa Allah ya ce alam nuhlikil awwalin Allah ya ce alam nuhlikil awwalin ba mu muka halakar da na farkon bane amsa shine eh Allah shi halakar da su sai ce thumma nutbi'uhumul akhirin sannan muka biyo da na bayan shi ma amsa shine e Allah shi yi haka to sai ce na fa’adu bil mujrimin to haka muke wa kowane mai laifi abun bai takaita a na farkon ko na biyun ba har na ƙarshen su ma in sun yi irin abin da na farkon suka yi su ma za a yi musu irin abin da aka yi wa na farkon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da haka ce fa kai fa kana nakir sai Allah ya ce mu awalan Allah madaukakin sarki ce awalam yarau ila tayr Allah yana so ya nuna mana ikonsa sa nayi mana abin da ya ce zai mana in ba mu bi shi ba domin akwai waɗanda suke gani in an ce Allah zai iya sa ƙasa ta tsage sai su ce ƙarya ne Allah ba zai iya haka ba ko Allah zai iya sa sama ta tsage sai su ce a'a Allah ba zai iya haka ba su ba su yarda da ikon Allah ba suna musun ƙudura Allah to shine Allah ya ce ga misali nan da zan nuna muku cewa ina da cikakken iko awalam rau ila tsairi shin yanzu mutane ba suna ganin tsuntsu ba fauqahum wanda yake shawagi a saman su safatin yana buɗe fuka-fukinsa domin asali duk wata dabba ko tsuntsu da ke tashi a sama idan yana kaɗa fuka-fukinsa shine ba zai faɗi ba domin wannan kaɗa fuka-fukin da yake shi yake tsayar da shi a sama to amma Allah da ikonsa tsuntsu yana kada fukafikinsa kuma sai ku ga ya tsayar to lokacin da tsuntsu ya tsayar da wannan fukafikin wa ya rike shi a sama Allah shine Allah ya ce wa yaqbidna za ku ga tsuntsaye suna kada fikin sai su dawo kuma su tsayar ma yumsikuhunna illa rahman ba wanda yake rike su a wannan lokacin sai Allah to Allah da ya iya rike tsuntsu a sama shi yake rike da ƙasa shi yake rike da sama wa yumsiku samaa a taqa ala al-ardi illa bi iznihi inna Allah bin rahim Allah shi yake riƙe sama yasa bata fado ta danna ƙasa ta danna duk wanda yake kanta ba sai in yi mata izini amma tausayinsa da jin ƙai da bayi shi yasa bai yi hakan ba inna Allah yumsiku samawati wal arda an zula. Allah shi ya rike sama ya riƙe ƙasa shi yasa ba sa girgizawa to da ya ce in ya ga dama zai sa su girgiza yana nufin in ya ga dama zai sake su wannan kasar da kuke ganin muna zaune a akan ta bata motsi Allah ne ya rike ta idan ya ga dama yanzu ya sake ta bajewa za ta yi kuma mu rubtawa ciki zami Allah ya kiyaye da haka wannan shine jan kunne da Allah subhanahu wataala yake wa mutane musamman waɗanda suke da kunnen ƙashi an gaya musu suna ganin kamar abin labari ne ba zai faru ba yana iya faruwa a kowane lokaci ku tambayi mutanen china mutanen japan inda ake girgizar ƙasa da inda ake tsunami da inda ake balkano gobarar daji aman wuta dutse ya aman wuta ya cinye mutanen gari baki ɗaya duk wannan allah yake sawa a yi ba irin yadda turawa suke faɗa ba natural disaster alkawarisu tabi'iyya kawai dutse ne yake fushi yi haka ƙarya yake ba dutse ne yake fushi ba allah ne yake sa shi domin shi kansa dutsen mallaka Allah ne bai da ikon kansa da aka mu ji tsoron Allah dan kada Allah ya fushi da mu ya sa waɗannan abubuwa na bayansa su cin mana su azabtar da mu ko su halakar da mu da haka Allah ya ce wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bi kulli shay'in basir lallai shi Allah yana ganin kowace halittarsa kuma yana ganin dukkan bayansa masu yi masa biyayya da masu saba masa abinda wannan yake nunawa in ka ne wa Allah biyayya ma yana ganin ka kuma ya sani kuma zai kare ka daga dukkan abin ki in kuma ɓuya ma kake kayi wani laifi kar ka ɗauka Allah baya ganin ka duk inda ka shiga yana kallon ka shi rufin ɗaki baya hana ya gani shi in an shiga an kulle ƙofa baya hana ya gani duk inda muke yana tare da mu da iliminsa subhanahu wa ta'ala da haka mu yi ƙoƙari mu rinƙa yin daidai saboda Allah yana gani mu yi ƙoƙari mu rinka gujewa abin da yake na kuskure gwargwadon iko don mu sani Allah yana gani sai Allah ya ce mu haka ne Allah maɗaukakin sarki ya ce amman hazal ladhi huwa jundul lakum wane ne wanda kuke jin ya isa ya tsaya muku wane rinduna ta sojoji kuke da su ko ta 'yan sanda ko ta dukkanin nau'in jami'an tsaro ko mayaƙa yansurukum da kuke jin za su iya taimakonku min dunin rahman su tsare ku daga Allah idan yana so ya muku azaba yanzu kuna jin sojoji za su iya hana sama ta yi girgiza 'yan sanda za su iya hana ƙasa ta yi girgiza da sojojin da 'yan sanda da mopol za su iya hana a yi ambaliyar ruwa in Allah ya turo ruwan amsa shi ne ba wanda ya isa ya hana to in kwa duk abin da muke jin muna takama da shi na jami'an tsaro ba za su iya hana Allah ya mana azaba ba to kaga mu yi saranda ne zaman lafiya saranda kwa shi ne mu yi wa Allah abin da yake so bahaushe ya ce faɗan da ya fi ƙarfinka ka mai da shi wasa a zauna lafiya abu Allah sai a zauna lafiya don haka in Allah yana so ya wa mutane azaba ba wani abin da ya isa ya kare su la sojojin sama wala sojojin ƙasa wala sojojin ruwa wala 'yan sanda wala sojoji wala faya sabis ba wani wanda ya isa ya kare ka in dai Allah ya nufin ya kama ka da azabarsa shi yasa za ku ga manya-manyan shugabannin ƙasa masu ji da isa da mulki da tsaro na sojoji da komai amma har cikin bila idan Allah yana so ya ɗauki rayuwarsu yake tura mala'ika ya je ya ɗauko su sss ba sa hanawa mopol ba sa hanawa police ba sa hanawa military ba sa hanawa army ba sa hanawa navy ba sa hanawa air force ba sa hanawa ma'ana duk wata na'ura da kake ji da ita da duk wani karfi da dabara idan Allah yana so ya kama ka yana bitin din dukkan wani security ɗinka ka zo ga inda kake shi yasa yace aina ma takunu yudrikumul maut aina ma يأتي بكم ubangiji ya ce duk inda kuke fa mutuwa za ta iya zuwa duk inda kuke in muna so mu ɗauko ku za mu je mu ɗauko ku mutuwa za ta zo ita mutuwa ba a rufe mata ƙofa ita mutuwa ba a sa mata security ba a sa mata electric shock duk za ta tsallako ta zo inda kake to kaga ya kamata mu ji tsoron Allah sannan aina ma ta kunu ya ati kuma Allahu jami'an a duk inda kuke Allah sai ya zo da ku baki ɗaya sai ya tattaro ku shi Allah ba irin mutane ba ne mutum ne ake iya sa masa tsaro ka shiga wajen da ba zai iya shiga ba ko ka sa masu gadi su hana shi shiga ko ka kulle kofa ko ka sa electric shock amma shi Allah ba haka ba ne ya fi ƙarfin wannan da aka ku sani ba ku da wani ƙarfin da ya isa ya kare ku daga Allah in kuka saba masa in ya so ya kama ku Shi ne ma'anar amman hadha allazi huwa jundul lakum yansurkum min duni rahman wa kuke jin ya isa ya tsaya muku ya tare ku ya taimake ku ya kare ku ya hana Allah ya cin muku amsa shi ne ba wani wanda ya isa ya wannan da aka Allah maɗaukin sarki ce inil kafiruna lalle ku sani kafirai ba a kan komai suke ba in lafi gurur sai a cikin ruɗi. sun rudi da cewa suna da wani ƙarfin da zai iya hana Allah ya musu abin da yake so suna jin cewa wani zai iya kare su daga Allah suna jin cewa dabarunsu da iyawarsu za su sa Allah ba zai iya musu komai ba to duk wanda yake jin wannan yana cikin ruɗu bai fahimci gaskiya ba ya kamata ka wartsake ka fahimci gaskiya shi Allah kawai zaman lafiyan ka da shi kai masa abin da yake so to shine ka kubuta sannan yace amman hadha allazi yarzuqukum wa kuke jin ya isa ya azurta ku in amsaka rizqahu in shi Allah ya rike muku nasa arzikin yanzu idan Allah bai kawo mana ruwan sama ba akwai wanda zai mana babu idan Allah bai baka lafiya ba akwai wanda ya isa ya baka babu idan Allah bai baka arziki ba akwai wanda ya isa ya baka babu yanzu abin da zai baku mamaki sai ku ga wani ana cewa medical doctor ne ya kware amma shi kuma sai ku samu yana da wata cutar shi ma ta dame shi inda a ce mutum yana iya bawa kansa lafiya wannan likitan shi ma ya bawa kansa ma to da haka Allah subhanahu wata'ala kadai shi yake bada lafiya likitoci kawai Allah yana amfani da su ne don warkar da bayi amma ba su suke bada lafiya ba Allah shi yake bada da lafiya magani da muke sha sanadi ne kawai na mu samu lafiya shi kuma Allah yake mi riko da sanadi Allah ke ba mu lafiyar ba maganin ba domin inda magani ke ba mu lafiya to da duk lokacin da baka da lafiya in ka sha za ka warke amma wani sai ya sha maganin ya sha ya sha har ya gaji da sha warakar ta ki zuwa wani kuma yana zaune bai sha maganin ba sai a je a yi sai a ce cutar ta tafi ma'ana allan da yake ba da lafiyar ya bayar ba ta hanyar magani ba da haka dai mu gane cewa duk wani abu da muke bukata a duniya allah ke bamu idan muka ce za mu yi masa tawaye in ya rike nasa ya ki bamu ba wanda ya isa ya bamu idan allah ya rike miki lafiya hajiya ba wanda zai iya baki idan allah ya rike miki arziki ba wanda ya isa ya baki in Allah ya hana ki bacci kadai kin shiga tashin hankali bacci kadai wani sai ka ji an ce fitsari ya kwana bai ba da hankali ya tashi Allah ne kadai ya rike mafitsarar wani kuma sai ka ji an ce yoyon fitsari yake an saki mafitsarar in za a tara duk likitocin duniya ba za su iya rikewa ba Allah ya sake ashe daman asali fitsarinmu ba mu muke control da shi ba Allah ne in ya ga dama mu yi in ya ga dama ya rike mana in ya so ya kama mu in ya saki mafitsara kadai ya ishe mu bala'i in ya so ya kama mu in ya rike mana mafitsara kadai ya ishe mu bala'i da haka ya ƴan uwa mu ba Allah mu zauna lafiya Allah kadai shi zaka bi ka ji daɗi kuma shi zaka sabawa ka shiga cikin tashin hankali da bala'i da musiba in muna son mu zauna lafiya mu ba Allah in muna son mu kubuta daga fitintunin rayuwa da tashin hankali da musibu to mu guje wa saba masa subhanahu wata'ala da ka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ko kuna da wani wanda zai azabta ku ne in na rike nawa arzikin kuna ganin shi zai baku amsa shine ya Allah babu wanda zai azurta mu sai kai da haka muna roƙonka daga falalarka ka azurta mu da arzikinka sai Allah ya ce bal bari dai lajju fi utuwin wani kafirai sun zurfafa a wajen jiji da kai da kuma gujewa gaskiya mana duk irin wannan wa'azin da duk irin wannan gargaɗin wani yana nan ya toshe kunnensa ba zai ji ba ba zai yi aiki da abin ba to abin da ake gaya maka in ba kai wasa ba sai ya cimma duk wanda ya ki jin bari to zai ji hoho kuma mai raban shan duka bari ba ta magani duk mutumin da za a yi masa irin wannan wa'azi na ƙur'ani Allah ya ce shi yake kaza kar kaza zai muku kaza ya ƙi ji to wannan bala'i ne kawai zai haushi raban kawai sai ya sha duka ne shi ya sa an masa wa'azin ya ji Allah maɗaukin sarki ka sanya kunnuwan musu zama kunnuwa masu jiji mai amfani ubangiji ka sanya zukatan musu zama zukata masu fahimta fahimta mai amfani fahimtar da za ta haifar mana da aiki na gari fahimtar da za ta samu mu guji munanan ayyuka Allah maɗaukin sarki ya bamu lafiya ya bamu zama lafiya Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta Allah madaukakin sarki ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ka yayi mana dukkan damuwoyinmu ya ubangiji ka sanya mu cikin bayin da kake yantawa a cikin wannan wata mai alfarma Allah dukkaninmu muna da bukatu ka san su Allah ka biya mana mata da suke da bukatar samun maza nagari Allah ka ba maza da suke neman mata nagari Allah ka hada su kuma Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa Allah madaukakin sarki duk abin da yafi karfin mu ka iya mana iyaye waɗanda suke fama da tarbiyyar ‘ya'ya ubangiji ka hore musu ɗalibai waɗanda suke fama da karatu Allah maɗaukin sarki ka sauƙaƙa musu ma'aikatanmu ya ubangiji ka sanya musu amana da jajircewa ‘yan kasuwanmu ya ubangiji ka buɗa musu kuma ka sanya musu tausayi marasa mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da abokan zama zaman ya daɗi ya ubangiji ka sasanta su ka daidaita su ya ubangiji ka ba mu kwanciyar hankali da mu da zuriyar mu baki ɗaya da dukkan sauran musulmi اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين